Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Najeriya na kasuwanci da kasashen duniya da dama. Ɗaya daga cikinsu ita ce ƙasar Turkiyya. Cikin 'yan kwanakin nan, ƙasar ta Turkiyya ta samu wasu matsaloli da suka kai ga faɗuwar darajar kudinta wato lira da kusan kashi arba'in. A wannan shekarar kadai, Najeriya ta sayo kaya daga Turkiyya da kudinsu ya kai dalar Amurka biliyan ɗaya da miliyan dari biyu. Saboda haka, na yi wa baƙonmu na yau Malam Yashau Aliyu wannan tambayar. Malam Yashau wani irin tasiri ne wannan faɗuwar darajar lirar ta turkiya zai yi a harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu? To, ita dai turkiya abokin kasuwancin najeriya ne kuma abokin hudun najeriya ne har da abin da ya shafi al'adu da addini to amma ita kudin lira wanda eh, eh, kudin lira wanda ita turkiya take amfani da shi da kuma naira mm. to lira ya faɗi kan dala ne a yanzu dinnan wanda kuma wannan faduwa ba faɗa ne na kasuwanci tsakanin Najeriya da ita Turkiya ba faɗa ne na kasuwanci wanda ya samu wani irin asali ba kuma asalin kasuwanci ba ya samo asali ne na mulki kamar yaya yawa eh, a wani abu ne wanda ya samu asali ba dalilin kasuwanci ba amma a dalili ne na mulki to ita najeriya galibin abubuwan da ta fi siyowa daga turkiya abubuwa ne da suka shafi wutan lantarki irin su transfoma. Mhm. da sauran abubuwa na addini da su kafe da riguna da littafai da mhm. kuma abubuwan da ya shafi calligraphy to kaga mu 'yan ƙasanmu wanda suke zuwa ƙasan wanda suke da bukatan kudaden. Eh, ba kasuwancinmu ne dawo faɗin. kuɗin lira ba. Eh, amma haɗin kuɗin lira da yanzu ta yi haka zai iya amfanan tattalin arzikin Najeriya saboda faɗuwansa a kan dala inda dole in za a yi kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa a irin wannan yanayi dole sai an nemi wani kuɗi misali yanzu kana yi a irin wannan yanki sai ka nemi dala eh. haka ma a wasu yankuna to wannan faɗuwan dalar zai ba kuɗin naira wani dama na ta sayi abubuwa da dama fiye da abin da muke siya a hannunsu su kuma in za su siya abubuwanmu shi kuma zai zama musu yana da tsada saboda faduwan kudinsu ya bai daidai da kudin kasanmu ba. Wato kana ganin faduwar lira zai taimaki harkokin kasuwanci tsakanin kasar kasashen biyu? Eh zai amfane mu saboda ai abin da ke faruwa ita shi duk sanda ake yakin kasuwanci tsakanin eh. ƙasa da ƙasa mm. yawancin masu amfana da wannan yaƙi na kasuwanci ba ƙasashen da ke faɗan ba ne a matakin farko ƙasashen da ke kasuwanci a ke waɗanda za su ci moriyan irin waɗannan abubuwa mm. to dala ce ake magana to dala ta saboda yakin da aka haraji da wasu abubuwa dalan ta danne lira saboda irin karfin dala da kuma tasirinta a wannan yanki na gabas ta tsakiya da kuma irin kasuwancin da ake yi. Hmm. Hasali ma a hali yanzu da ake magana ita wannan kuɗi na dala a kasuwannin ita Najeriya hmm. kasan kuɗin China shi ma zai iya taimaka ma ƙasar saboda an shiga wata yarjejeniya da kuɗi irin na wato abin da ke ce ma currency swap. wanda kasar china ita ta fitar da kusan dala biliyan biyu ta kawo shi cikin kasuwanni saboda a taimaki 'yan kasuwa wanda za a cire dala a tsakiyar waɗannan kuɗaɗe. eh to amma ai najeriya tana harka ne da eh, cinikayya tsakaninta da turkiya suna yi ne da dala domin ko a wannan shekara eh, najeriya ta sai kaya kwatankwacin eh, dalar amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu kawo yanzu To. Eh, wanda kuɗi ne mai tasiri. Kwarai. Yes. To kaga abin da muke faɗa shine abin da dala ɗaya da zai siya da kuɗin naira a ƙasar Turkiya hmm. yanzu abin ya ƙaru ma Najeriya ne. ma'ana inda za ka siyo transformer kamar guda ɗari a biliyan a biliyan ɗaya yanzu saboda faɗin kuɗin lira a mm. kan dala eh. yanzu za ka iya siyo da kashi arba'in za ka iya siyo transformer misali guda ɗari da kusan talatin to kaga ya dawo ya zama makasar mu alheri saboda wani kuɗi ne ya kada wani kuɗi muka muka kwashi da mi a kala a ɓangaren najeriya kenan To amma kuma su kuma Turkiya ba sa sayan kayanmu ne? a Turkiya na siyan kayayyakinmu. Ai ka ga misali su su eh, kasashen guda biyu duk sanda aka ce ana kasuwanci tsakanin kasa da kasa akwai akwai al'amuran da eh, abin da ka fi kwarewa ko kuma abin da kake da shi kuma abin da mu muka fi fitar da shi a ƙasar nan kowa ya san man fetur ne da dangogin shi sai kuma kayayyakin amfanin gona sai kuma abubuwan da ya shafi kaman eh, eh, eh, height and skin waɗanda 'yan kasuwa da dama suna ɗaukan shi suna kai shi saboda wasu buƙatuwa da ake da su a irin wannan tattalin arziki amma ba su taka kira sun karya ba kamar mu abin da muke siya saboda ita ƙasar turkiya tana da yarjejeniyoyi daban-daban da ƙasashe hasali ma har ƙasan amurka da suke fada a ƙarƙashin ƙungiyar north atlantic treaty organization nato suna da suna da suna da wasu yarjejeniyoyi mu ko mun haɗa yarjejeniya ne da ya shafi World Trade Organization ba mu haɗa su a cikin irin abin da ya shafi kama a ce kungiyar eh, ECOWAS ko kuma kungiyar Afirka ta yamma ko kuma kungiyar kasuwanci ta Afirka. Wannan faduwar lira din ba zai sa Turkiya su rage kayan da suke sawa daga Roma ba daga Najeriya ba? a ya danganci bukatuwan da suke da shi ne raguwan ba zai iya yiwu musu ba saboda dama ba wani abu suke siya mai yawa mu ma ba wani abu muke siya da yawa a wurin su din ba saboda mu muna da yarjejeniyoyi da dama da kasashe waɗanda suke samun mana da waɗannan abubuwan cikin sauki a'a kamar ita turkiyan ai kasuwa take nema a cikin ƙasar misali zan baka ai akwai harkan ilimi tsakanin najeriya da turkiya najeriya yanzu ta ta buɗe makaranta a turkiya da aka ce wannan makaranta tsarin ilimin najeriya ne a toki amma kaga ita turkiya ta kawo ilimi a matsayin services wanda shi ma ana sa shi a cikin al'amuran da ya shafi tattalin arziki na kasuwanci to misali misali kenan to kaga a cikin tattalin arziki na ilimi muna ɗaukan ɗalibanmu muna kai su kafashen su sannan in za mu kai ɗalibanmu dole mu nemi kuɗaɗe na su wanda za mu komar da kuɗin mu dala mu nemi kuɗaɗen su wanda za su amma a halin yanzu a gajeren zango ai ba wani abin da zai sa abubuwan da su suke a wurin mu ya ragu saboda faduwan kuɗin tunda faduwan kuɗi ne na gajeren zango abun ma da ke faruwa ko tsakaninsu da kuɗin da suke faɗa wato kuɗin amurka na dala shi wannan kuɗi na lira a kasan ai dole ne suke siyan abubuwan da suke siya kuma sai dai a yi magana wato kamar abin da IMF ta kan yi lokaci da ce doctrine of moral suasion wato sai dai a ba 'yan kasa ma shawara cewa don Allah ku daina siyan abubuwa kaza da kaza saboda a dokan kasuwanci an riga an shiga yarjejeniya a kuma cikin tsama 'yan ƙasa ɗan ƙasa na da 'yancin ya siya abun da yake so da kuɗinsa in dai doka ta bashi kuma yana da kuɗin. To bari maka wata tambaya nan. Idan shin 'yan ƙasa suna iya taimaka ma eh, takardar kuɗin ƙasarsu ta hanyar rage dogaro ga kan kayan waje? Eh, wato shi shi ɗan adam a tattalin arzikin ƙasa, ɗan adam yana fada 'yanci ya siya abin da yake so saboda duk abin da aka gina a cikin tattalin arziki a cikin abin da muke ce mishi da turanci consumer behavior shi consumer wato duk shi mabukaci a cikin tattalin arziki yana da yancin ya sai abin da doka bata hana shi ya siya ba. Eh duk da haka. Amma kishin ƙasa ya ga dama amma galibi a yanzu duniya kasuwan ta canza ba irin kasuwa ce ta da ba kasuwan da take contestable market ce wata kasuwa ce ta yanzu yanzu a yi da zafi a wuce misali zan maka kamar kasar turkiya galibin 'yan kasan tana da kusan mutum miliyan 81 a cikin mutum miliyan 81 kusan miliyan arba'in da bakwai wayoyin da suke amfani da shi sun dogara da wayoyi ne wanda suke da kimiyya mai girma saboda girman tattalin arzikinsu irin su iphone na america saboda haka kudadensu da yawa yana tafiya wajen wannan wayan wanda kuma baka isa tun da ba wayan a kasan kuma suna son su sai wayan sannan kuma akwai yarjejeniyar da aka shiga sannan ita kanta gwamnati in an yi wannan kasuwancin tana samun wani alfanu a matsayin ko haraji ko kudaden fito da aka zuba ma kudaden ita ma ta samu to amma faɗan asalinsa za ta duba asalin faɗan najeriya ba ruwanmu madalla jama'a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ci gaba a madadin bakon namu malam Yushau aliyu da waɗanda suka shirya mana sauti ne Salu Garba ke cewa ku huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai